akwai abin da zai shiga min rai ya riƙe min zuciya kamar kuɗi sai ke da kika zo ta biyu har yanzu da ban fi kuɗi a gurin ka ba abin da idan ba ka da shi <laughs> sai a leka ka haka love you duk yawan samarin ki ki kasa kamo guda ɗaya wanda za a ɗaura miki aure da shi da kin zo da magana aure sai kika suna tashi fur sai ka ce tsuntsaye su maza haka suke yadda kika san tsuntsaye da sun zo caccaka idan kika yi yunkurin cewa bari ki kama guda ɗaya ki samu manya sai su tashi ni haka suka yi min an yi bakon hanshakin mai kuɗi gaya na shigowa wani assurance za ku bani cewa za mu wuce da mu da kayan mu lafiya babu wata matsala sun ce sai fa miliyan goma za a ba da miliyan sha biyu eh? amma ba na buƙatar matsala wannan kaya zai wuce cikin kwanciyar hankali Kaman zuli nake gani a nan. Madina dan gombo. Faɗi ki ƙara. Dama ke kina duniyan nan? Ai dole ki ce ina duniya tunda kika haƙi kuɗin dan uwana kika yi wa kanki cikin aure ina ya ganki. Me zan gani dama tare kuke? Ko da ita munafika bata gaya miki tare muke ba? Ina zan ta gaya mun ya dan gombo ka soyayya ta yi daɗi. Wannan wani irin rashin mutunci ne ya dan gombo. Allah ki kira ƴan uwana a cece ni ko? Ki jira ki kenan. ka jira ni kuma sai ka tauta jaririya alhaji yace in kula da ke kan na bari ki je ko ina ba na son dogon magana shin kana kauna har yanzu kamar yadda kake kauna ta tun da ina son ki kuma ba zan taba son wata ya kamar yadda nake son ki a cikin zuciyata ba in dai har dai na samu tabbacin cewa zaka rabu da azima ni ma ko zan fito daga gidan alaji. domin mai aure da gaske dan Allah ka tashi ka tafi ga taskanin dan Allah isa Amina, na ga wata mota ne kamar na AS. ES kuma? Sun yi kyau sosai. Yau wato. Amma ka san mene? Ah. Da za mu sake da za su koya nan kyau. To shikenan kawai bari sake mana wasu. To Kin san da yake hannuna iya tsayawa.